يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah ciki kwansa yau muna ranar 14 ga watan Rajab shekara ta 1442 da hijirar manzo محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 26 ga watan biyu shekara ta 2021 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun mai littafin allolo wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na malam muhammad fuad abdulbaki za mu tashi shafi na 68 babi na 28 hadisi na 206 babu tayammum babin da ke dauke da hadisan da ke bayani akan hukunce-hukuncen taimama hadisu aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun farko a babin hadisun a aisha matar annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi annaha haƙalat haƙiƙa aisha ta ce na ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi babu asfari a wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyensa da in hatta idan kunna bil baida har sai da muka kasance a gurin da ake cewa baida aw bi zatil jayshi ko gurin da ake cewa zatil jayshi in qata'a iqdulli sai wani abun wuya na ya tsinki فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس sai manzon Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya tabbata a wannan guri yana mai neman abin wuya na da ya tsinki miji na nema matarsa abun wuyanta wa aqaman nasu ma'a mutane ma suka tabbata a wannan guri tare da manzo don taya shi neman abin wuyar matarsa da ya tsinki walaisu alama gashi kuma ba su da ruwa ba ruwa a gurin da suka tsaya walai alama babu ruwa a inda suka tsaya din walai ba'ahum ma kuma babu ruwa tare da su da suke tafa da shi fa atan nasu ababakrin sai mutane suka tafi wajen babana abubakar siddiq in aisha fa qalu suka ce da shi ala tara ma sana'at aisha baka ga abin da aisha ta ba أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه تاتي da manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a wannan guri tare da mutanen da ke tare da shi duk saboda ita aka tsaya a wannan guri walaisu alama gashi ba su tsaya gurin da yake da ruwa ba walaisa ma'ahum ma kuma ba ruwa tare da su da suke tafe da shi فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام عائشة تشي سيبا بنت أبو بكر الصديق إذو غريتا أدبي لوكة من زم الله تلا دامنش الله سبتا غريش يا دورا كنسا أكن شنيتا يا ما يبنش معنا بنش يا قاشش فقال Habatti, رسول Sallallahu alaihi wa عليه yanzu ke ki tsare manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi da sauran mutanen da ke tare da shi walaisu alama gashi ba su tsaya inda ruwa yake ba walaisa ba'ahum humma. kuma ba ruwa tare da su amma ki tsara manzo ki tsara mutane qalat ba'ataban Aisha tace ya dai zarge ni a matsayinsa na babana ne kuma esta matar manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala ma sha allahu an yaqul ya faɗa abin da Allah ya so ya faɗa ya isa ya faɗa babana ne baya da na iya wa ja'ala yat'ununi bi yadihi fi khafirati ya baraka zungurata da hannunsa a jikin kwibin jikina فلا يملأني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي باب أبن ليهانا نموت أوا sakamakon zungurar da babana abubakar ya sai matsayin da manzan Allah tsira da aminci Allah Tabbata a gare shi yake da shi na ya tsora kansa a cinya na motsa lalata masa bacci ban motsa ba kuma jikina ya gaya na haƙura jikina ya gaya akan tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baccinsa fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya baccinsa hatta asbaha ala ghairi ba har asuba sai gari ya waye babu ruwa a inda aka tare aka zauna din fa anzalallahu ayatat tayammum sai Allah da ikonsa ya saukar da ayar shar'anta taimama fatayammamu sahabbai suka yi taimama a madadin alwala da suka saba idan za su yi ibada faƙala usaid ibn al-hudayr sai Usaidu ɗan hudayr Allah ya tada shi yace ma hiya bi awwal barakatikum ya ali abi bakr wannan ba ita ce farkon albarkar ku ba ko zuri'ar ko iyalan gidan abubakar siddiq a ta dalilin ku aiwa bayan Allah wani abin alkhairi ba wannan bane farko فقالت عائشة عائشة تسي فبعثنا البعير الذي كنت عليه سمك تاشي راقمن لنكي كانت أهالا تفيد دمكي فوجدنا الإكل تحته سمك ذا أبو ميا أقصا تأشيش يقلت أقصا saboda hikimar da ta sa Allah ya sa a kwanta a kan ta zama faruwa kana taka Allah yana taka أخرجه البخاري إمام البخاري رويته حديثي كتاب التيمم باب حدثنا عبد الله بن يوسف wannan shine lafazin ruwayar Imam Bukhari Allah ya ji kansa da rahama idan ka koma cikin sahih Muslim zaka tarar da lafazin ruwayar sa iri daya da lafazin ruwayar Imam Bukhari sai a dan wasu gurare daga cikin guraren akwai daidai inda aisha take cewa fa'atan nasu ababakar a makaranta na makaranta na ruwayar imam al-bukhari in ka koma lafazin da imam muslim fa'atan nasu ila Abibakar. ya kasa ila tsakanin Abibakar da annas sai mutane suka zo ga abubakar suke cewar fa'ata bane da ta faɗa cikin lafazin da imam al-bukhari a lafazin ruwa da imam muslim sai aka ce fa a taba ne abubakar aka fito da sunansa zahiri sannan wajen maganar hudayar da take cewa fa kala usaidu bin hudayar usaidu bin hudayar wajen usaid ta faɗa bayan an faɗa a lafazin ruwa da imam muslim fa kala usaidu bin hudayar sai aka ce wa huwa ahadun nuqaba sai usaid dan ya ce. wanda ina ɗaya daga cikin waɗanda wato aka shugabantar lokacin yin tabba da manzo sallallahu alaihi wasallama a bai'atul aqaba cikin mutanen madina da suka zama wakilan mutanen madina a da wato taron da suka da manzo na wato ba shi goyon baya idan ya kaura daga makka idan mace suna daga cikin da suke da wannan matsayi shine yace ba wannan ne farkon albarkar ku ba ko zuriyar gidan abubakar siddiq wannan ne yan bambance-bambancen da ke akwai tsakanin lafazin ruwayar imam bukhari da ta imam muslim sau da aka yi babu tayammum babin taimama kalmar tayammum a harshen larabci asalin ma'anarta ana nufin nufar abu tayammama fulanin ilalarci wane ya nufi gidansa su da ka asalin fara abu shi ake ce tayammum a wajen malamin masana dokokin addinin musulunci da shari'a suna cewa abinda ake nufi da taimama na bar wurin da yake mai tsarki don bugarsa da tafin hannu biyu a shafawa fuska da hannu abin da aka wato ainihin buga na ƙasa don yin wato ainihin samun damar halatta wa kai sallah ko wani sallah da suke abu da suke buƙatar alwala da niyyar yin haka wanda shi ake cewa taimama sharhin hadisin mu farko an ce annaha qalat ba an ce an aisha ta radiyallahu anha haƙiƙa aisha ta ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ba'd asfari mun fita tare da manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyensa Imam Nawawi Allah ya ji kansa da rahama a wannan gaba yake cewa ana sanar da mu a wannan gaba halaccin miji yayi tafiya tare da matarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya tare da Aisha tafiyar ma da ba ta shi kadai ba haddasa habbansa a tare da shi ko to na kina mana halaccin yin haka bai saba da shari'a ba sannan bayan haka wannan tafiya da aka ce a tafiya daga cikin tafiye-tafiyen manzo wata tafiya ce hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya jikansa rahama cikin fatihul bari ya ambata cewa ibn abdul ya yanke magana kafin ka ibn sa'ad da ibn hibban cewar wannan tafiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya da matarsa Aisha da har abun wayanta ya tsinki ya bata aka nema ka rasa sai daga baya aka ganshi a tafiyar da suka yi ne ta yaƙin Banil Mustalif wanda ake cewa yaƙin Muraisi a wannan tafiya ce haka ta faru kuma a ita wannan tafiya ce labarin ƙagen da aka yi wa Aisha ya afu batan bai tsaya abin bai tsaya iya batan abin wuya da magana kai karata da aka gurba banta ya zo ya jiddungure ta ya kuma ya faɗa mata faɗa bai tsaya iya nan ba kuma shaji da ƙagiya biyu baya sannan cewar da aka yi a cikin ci gaban hadisin har sai da suka ji wato gurin da ake cewa bai da, malamai suka ce abin da ake nufi da shi zulfa na ya face guri ne wanda yake kusa da garin madina akan hanyar zuwa makka asalin bai daɗin abin da ake nufi tudu wani tudu ne a nan wato anin ɓangaren zulfulaifa da ake ci basa a garin madina akan hanyar ka tafiya wato makka aka ce ko kuma zatul jaish malamai suka ce zatul jaish abin da ake nufi guri ne da yake bayan shi zulfulaifa bayan wannan tudu to da ko a ce kamar yanzu ne ka ce a daidai umarul faru ko masallacin khalifa usman ko magana ne wannan yana gaba wannan yana baya ko wannan yana baya wannan yana ba to kamar irin haka take cewa in qata a iqdi kwatsam a wannan tafiya sai abin wuya na ya tsinki a wata ruwayar daban da dai an karbo daga Aisha Allah ya da ita ta ambata cewar wannan abin wuyan ma asali na aro ne na ‘yar uwarta ce asma'u ‘yar abi bakar siddiqiyarta ita ta ara mata wannan abin wuya take cewa na are shi ba halaka sai abin wuyan ya ɓace aka nema aka ran ƙungar wayanmu da muke da ta bukari da ta muslim anan, nan ba su ambata mana cewa abin wuyan na aro ba ne ko su da to abin wuyan na aro ne kuma na ‘yar uwarta wato asma'u ‘yar abi bakar siddiq wannan yasa malamai suka ce to kenan yana sanar da mu halaccin mata su yi aron kayan kwalliya a gurin wato ƙawayensu ko ‘yan uwansu mata ko sutura ko takalmi ko ɗan kwali ko ɗan kunni duk ana faruwa irin wani sannan aka zo gurin irin wani yana tuna min wani abu da ya faru da ni ina yaro an tafi unguwa da ni to da za a aro takalmi a makotan mu aka aro takalmin gidan da nake wasa da ni da abokina gidan ya zama kamar gidan mu irin da makotaka ta da duk abu da zan yi a gidan mu zan iya a wannan gidan abinci ne zan ci wanka ne mai duk komai zai to akwai shiri tsakanin yayata babbar yamma da ta rike ni da kuma matar gida za ta fi unguwa sai aka je aka aro takalmi ban san an aro ba ba amma bari na gani ba aka tafiya unguwa da ni muna zuwa gidan da muka je unguwa kai yaron gidan sai ka zo za ka taɓa takalmi na ce kai a je na hajiya da ne ma'ana na wacce aka aro takalmin daga wajen da ne <laughs> eh. saboda haka yaro sai dan da ta abu sau da aka sanar fayyace ai kakar ma ba na waɗanda suka zo da shi wani a roshe aka yi a gidan makwata da ake eh haka yake a gaɗaɗɗan abin to ga shi dai mun ji lokacin manzo ana aro na abin wuya ko sau da aka dai yanzu matar ka ta abin aron abin wuya kakka mamaki aisha ma ta yi matan manzo yawwa da inda huntu da sai da sanin mai riga a to kuma maganar haska ce ta karin magana kawai ba lalle na ba a raban gama maka inda zan je zance za a ba zance za a ba kawai dai kamar abu ko to wannan da yake sanar da mu akwai shar'ancin yin aro tsakanin wanda wani cikin al'ummar musulmi har ma ga aya wa yamna unar ma'u Allah ya zargi wanda suke hana kayan abu ruwan dan abin za a iya amfanuwa da shi da naka ba cinya za a za a da maka da shi kada ta goyi bayan ka hana inda da damar za ka ba a sai dai in wanda yake a rai ina da sakaci in ya ara yana lalata ko in ya ara baya da da shi to wannan sai a hana shi dan ba a ce ka ba da dama a cuce ka bai da kai ba a ce ka fita ba ta bari a cuce ka فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على a وأقام الناس معه sai manzo Allah tsira da mishi Allah tabbata a gare shi ya tsaya nema wa Aisha abun wayanta da ya tsinke ba a gani ba sauran mutane ma sahabban suka tsaya tare da shi komandan runduna bai tafi kai dan rakiya za ka tafi kai abokin jagoranta ba ai ba zai maka tafi to Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa taya shi neman wannan abun wuya akwai shi usaid ibn al-hudayr wanda muka ji magana sa a can ƙarshe aka ambace shi da kuma wani tare da shi da haka an taya manzo neman wannan abun wuya ba shi kadai yi harkar neman sa to a wannan gaba ne malamai suke cewa ana sanar da mu yadda shugaba jagoran al'ummar musulmi yake damuwa da tsara haƙƙin al'ummar musulmi da ke karkashin shugabancin manzo sallallahu alaihi wasallam a sa na shugaba na gaba daya matarsa da tarsa abin wuyanta ya tsaya neman abun wuyan kuma ya ma sa wasu daga cikin sahabban su tsaya shi saboda haka malamai suka ce komai kankantar haƙƙi da musulmi to jagora akwai buƙatar ya tsayi wajen ba da kula akan wannan haƙƙi in bai ba kuma za a tambaye shi kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رأيته والإمام راء في رأيته ومسؤول عن رأيته saboda haka shugaba abin a tambaye shi ne kan waɗanda aka ba shi kiyo ba maganar wato ainihin ruwa ba maganar lafiya ba maganar hanya ba abin wuya na kwalliya gashi manzo saboda shi ya tsaya a nemowa mai ita abinta ko shi abinta su ka haƙƙi ne kan shugaba a tsaye da abin da ya shafi haƙoƙi wanda yake shugabanta ya tsare wannan shi shine ribarsa da cin nasararsa a shugabanci in yi sake kuma to zai fuskanci matsala Allah ya tsare walai su alama sama inda suka tsaya ba ruwa kuma ba ruwan tare da su in ka tsaya inda ba ruwa amma kana tafi da ruwa baka da matsala amma ba ka da ruwa kuma da ka tsaya ba gurin ruwa ne akwai matsala to malamai sun kafa hujja da dalili da wannan bayani a wannan gaba akan cewar ashe ya halatta ga matafi idan buƙatar yin zango ta kama yi zango a gurin da ba ruwa zo ya yayi sannan kuma ban hanyar da aka san ba ruwa in dai ba wata hanyar da za a bi da tafi wato kwanciyar hankalin zaman lafiyar da za a isa inda ake so a isa sai ita bi. sai a shirya wa haka don kada a fuskanci matsala to ce wanda aka yi babu ruwa tare da su wasu malaman suka ce eh, da yiwuwar ba ruwan kwata-kwata ne babu babu ruwan alwala tare da su amma na bukatar su na sha da wasu abubuwa akwai ko ba kwashe su alwala kuma bukaci sha a rasa na sha ba da sai da rayuwa za a ibadarsa. so da kusa malam suka ce da yiwuwar haka ake nufi babu ruwan alwala tare da su ko da yake dai akwai ruwan amfani na sha da makamacin haka ko hada abinci da za a yi fa'atan nasu ababaka mutane ganin haka suka tafi gurin sayan na abubakar mahaifin aisha radiyallahu anha shi ne malamai suka ce a wannan gaba ana sanar da mu batun kai karan mace gurin babanta ko da tana da miji ai manzo ne mijin kuma da shi aka tafiyar kuma shi ne ma shugaban abubakar sitte amma sahabbai ba su bi ta gurin manzo ba kai ƙara aisha ta tsaye da mutane sai suka bi ta gurin babanta a ah, to wanda ya tsaya neman mata abin wuyanta za ka haɗa shi da ya kai mata faɗa ai bai da sauri ai ta ma za ya biye mata ko in ya zama ta zama jin hajjiya ne ko ya tsaya neman hajji a duniya to sau da haka sai suka ga cewa sun bata gurin manzo ba wani magana a cima a daren mata da shi ya tsaya ma nema ki to ko a ta gurin abubakar ne babanta shi ne zai fito mata ta bayan gida to wani na nuna mana yadda jama'ar in dai da magabatanka kuma aka so cimma wani abu sai ga tana ake zagaya in gwamna ya gida ɗan shi a ta gurin babarsa in shugaban kasa gidan da ta tafi gurin baban ko haka muke tun dama haka abin ga shi yanzu mun ji tunda shugaban kasa ana gaba da dau mataki ba to bara ba gurin baban ta shagora al'ummar sun yi gaba ɗaya manzo ana ga ko ba zai mata wani abu da za a tafi ba daɗi ba to mun fita gurin baban ta mu gaya masa kafa abin da Aisha to haka galibi ke ba so da ka in an ji an ga babanka shi ka fahimce shi a sa na uba in yayi abin da in wanda zaka fahimtar da shi ne fahimtar da shi wanda in akwai matsalar da shi ne ce a ba baba an baka abin nan bai bai kaji kaji kaji da abin nan kada a dora ka hadan da kai dan na shugabanci sai ka warware masa shi ba zai fahimce ka so da kan an zo zai rika tsaya cikin me ke faruwa game da kana za a fahimci komai a warware to nan da ya abubakar ta ce shi aka kawo ƙara yarsa ta riƙe mutane manzo ya taya ta neman abin da ba a samu ba har ma kuma wato an zauna a ku shi ne malamai suka ce akwai halaccin akai karar mace gurin babanta ko da tana da miji a tsallake mijin a cikin gurin baban idan ana ga samun amsar a can take ko malamai suka ce na yana sanar da mu akwai halaccin uba ya tafi gurin yarsa da take da aure gurin mijinta ya halarci gurin muddin dai ba a yanayin da bai dace ba daga manzo ya je daga abubakar duk ya tafi gurin yarsa aisha tana tare da manzo mijinta shi ma manzon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya je gurin aliyu da matarsa fatima ya same su a gida gurin yarsa kuma tare da mijinta saboda haka wannan idan akwai amincewa haka kuma za ka ji na yanayin da ba bai kamata ka je ba ka je to ya halatta eh. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وادئ رأسه على فقري قد نام kai abubakar da aka kai masa tsara sai ka karɓi tsara kama ɗauki shirin ɗaukar mataki a sai je ga aisha ita da manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ɗora kansa a kan cinyar ta bacci ya kwashe shi tunda an gaji da neman abin wuya ba a samu bari a huta tafiya ma dai ba yanzu ba ko to shi ne malamai suka ce wanda na sanar da mu ya halatta miji ya tsora kansa a kan cinyar matarsa don yi bacci in ta gaji ta iya kawo da shi ta sa kulo ba a ce sai ta nuna har ta gama baccinsa ko amma dai akwai halaccin yin kuma a daidai wannan gaba sai ake sanar da mu yadda aisha allah yadda da ita take da wato kyautata mu'amala da manzo annabi muhammad a zamantakewar ta aure gashi bacci zai yi ya ɗora kansa a kan jinyar ta shine ne tunda ba a gida ake ba a hanya ake wannan ke bambanta maka irin tarbiyyar matan da da nan kagar yanzu a wancan lokacin ba irin wayewar yanzu ake ganin an ci gaba ci gaban to amma kuma galibi irin na mai haƙa rijiyar ba ma magana kwanta a kan cinye ta ba magana mai daɗi ma sai kan sa a tafiya ko mai fito daga bakin ta kwabula maka rata in ka cika kuma ɗaukan mataki a ce ka aibe da haƙuri wancan tana haƙuri da wani faɗan jiya ne da shi ba ma ita take haƙuri da sai dai ka bi da jiyar da ake yi kawai fa atabani tace sai wato iza zarge ni wa qala ma sha Allahu an yaqul ta faɗa abinda Allah ya nufa ya faɗa wa ja'ala yat'unu ni bi yadihi fi khasirati an ce yat'unu ni in aka faɗa haka to ana rufin a aikace ka zunguri mutum ka soke shi haka da wani abu ko da hannu ko da wani sanda ko makamacin haka an ce kuma ya anu ne ba ono ne ba to suka na ka faɗi wata magana a kan ka aibata shi an fahimta ku? su da ka wanda ya matan ne sa ko gefen sanda ko hannunsa ya wato ainihin zungurinsa shi ne abin da yi don ta ji ba daɗi cewar ba ta kyauta musu ba khasira shi ne kwiɓi kwiɓin dama ko hau shi ake cewa khasira a ruwayar amur dan haris allah ya da shi cewar abinda ya faɗa mata habisatin na fi habisatin hadisin nas fi kilada, kin tsara mutane saboda abin wuya an fahimta a maganance abinda ya ga mata nazarkin ne wani, kin zo kin tsara mutane kin hana mutane tafiya saboda abin wuya abin da ya faɗa mata ke nan wannan ruwayar ta fito mana da abin da ya faɗa a aikace kuma ruwayar ma ta faɗa mana cewar har sai da ya haɗa da hannu wato zungure ta akwai to malamai suka ce a wannan gaba ana sanar da mu cewar uba na iya ladabtar da yarsa ko da mai aure ce aurenta zai hana a cigaba da tsora a kan abin da ya kamata a tsorata na zartarwa tunda suna ga cewar ita ce ta ja aka wani zama kuma ga shi so ake kowa so yake an tafiya a koma kai ga gida a yi abin da za a yi ta zo ta tsara mutane kowa zai ji damuwar cewa saboda abu mai duk aka za ka zama zama a wannan kuri ga iska ga fili fetar ga waye da su gida bai bisa ba haka ba ka rasa mutane da korafi saboda haka ya faɗa abin da ya faɗa mata kuma ya aikata abin da ya aikata gare ta saboda haka mace ko da tana da aure babba ce uba ina gaba da ita duk da haka kuma akwai dama ta ila daftar da ita in wani abu ya faru ko tsakanin da miji ko da jama'a gari isa baki itsawon kada zuwa na cewa ai yar wane ga abin da take mijinta ko yar wane ga abin da take mutane aibu kuma zai shafe shi zai shafi sauran zuriyar take cewa fala yamna'u ni min at tahadduki illa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala fakhri babu abin da ya hana ni motsawa sakamakon zungurin da babana abubakar su da ke sai matsayin da manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ike ko gurin da manzan Allah ya zama ya sa kansa a cikin na cinya wannan ya hana motsa kada ya farka baccinsa sai lalace to dai muka da muka faɗa ana sanar da mu kyawun mu'amalar Aisha a zamantakewa ta da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam take ba shi gudunmawa da mutumin da ya dace da matar take ba shi ɗauki da gudunmawa da tausaya masa da tarerayar ai ba zai so abin da zai bata masa ba amma a ce kina matarsa ina bijin je ya nemo abin da za a ci ya ka abin da za a sha ya nemo sutura matsuguni harkar lafiya da sauran abubuwa da suke kama da haka shawarwari na zihohi amma ce kuma shi za a kuntuka abin daya dole ya ce to ai shi ya jawo mafi ta bai ga dama ba da masa ba ai masa wannan abin tsayar ba da sai ga ya yaki ce ke haƙura shi yake ka irin waɗannan sake-saken aure da abuwa da ake amma har yanzu an ƙi gano abin da bakin rai sai ta ce za a zo a yi taron aurar da waɗanda suka fito za ku ta aurar da suna fitowa a zo a yi taron maganta abubuwan da suke suke fitowa a zaruƙo su a fayyace su a bibiye su in na iyaye ne a faɗa iyaye nasu in na hukuma ne a faɗa mata nasu illa al'umma gari ne a gaya musu bangaren inda za su sai a sami gyara sai ga an zuwa an yi auren dubu goma ba su fito ba amma ba haka ake ba ba a kamo inda matsalar take ba amma ganta sai a ce ana dawo a ce ana dawo an auren wasu kuma da suka fito sun fi wanda aka aure yau sannan malamai suka ce a wannan gaba ana sanar da mu cewa yana daga cikin ladabi na addinin musulunci da kuma abin da aka so idan dan uwanka musulmi ina bacci kaskai, yi abin da za ka raga na shi ka tashi a bashi ya samu wannan hutun haƙƙin jiki ya samu haƙƙin sannan kuma malamai suka ce banda wannan ma haka wanda yake sallah haka yi wani abu da zai ɗauki hankalin saboda mahimmancin ibada da yake haka banda wannan wanda yake tsaka da karatun alƙur'ani saka ɗauki hankalinsa ya je ya karanta wani gurin ba daidai ba ya samu haka wanda yake ambatan Allah kan kashe kalkar da shi da abin da bai kai wannan abin da yake ba malamai suka ce duk a ta dalilin wannan akwai halka sanar da mu abin da ya kamata a kula da shi ta bangaren wani hatta asbaha ala ghairi ma manzo ya ci gaba da bacci har ya wayi gari gashi ba ruwa a inda suka wato anin wayi gari a ruwayar amr dan haris Allah ya da shi yake cewa wa hadaratis subh faltamasa al-ma'a falam yujad asbata manzo ya nemi ruwa ba a samu su shi da su malamin suka ce wannan yana sun da mu a ashe ba ruwa a inda kake to bai zama dole a ce sai ka je ka nemo ruwa yanzu kafin lokacin alwala isu a za ka iya sai lokacin sannan ka nema ba laifi ba ne za a manzo ba a da wasallam inda suka suka sun san ba ruwa amma sai da asibar ta yi nemi ruwa sai aka ce ai ba ma ruwa wannan ba matsala ba in da damar za ka neme shi kafin lokacin a ka samun balla ba kai ba ba laifi kai ba lokacin ya ka nema sai kai to sannan bayan haka sai aka ce fa anzalallahu ayatat tayyib sai Allah ya saukar da ayar shar'anta taimama tunda ba ruwan yin alwala to bara hukunta muku ko a shar'anta muku wata ibadar da za ta iya maye muku wajen alwala ku yi ku yi ibada ku kuma a karba a ruwayar amur ɗan harith yake cafa na zalat ya ayyuhal ladina amanu ira ƙuntun ila salat sai ayat da ke cikin suratul ma'ida mai cewa ya kunna kuma da gaskiya idan kun tashi zuwa sallah za ka za su da wannan ayat ce ba ta surutun nisa'i ba cikin surutun ma'ida ce wacce aka saukar a wani fata yamma mu sai sahabbai suka yi taimama malamai suka ce a ruwayar wannan hadisi ba inda aka faɗi yadda ake taimama amma wata ruwayar ta ambata cewar yadda ake taimama kamar da ya faru da sahaban annabi amma da abokin tafiyarsa suka tafiya da laba ta sami amma to gashi ba ruwa to sai ɗauka to tunda an koyar da su taimama to bari tunda shi wanka ne ba alwala ba ce sai ya bar imayar da danci ke ya busu busu da ƙasa a matsayin yayi wankan da na ba, sai da suka zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai kaji kaji abin da ya faru da ba ta faru da ni amma ne bar imayar da janki yake a matsayin wankan wankan da na ba amma wankan taimama ko yace ai abin da zai isa ma kawai kai haka sai manzo yana masa ya bigi ƙasa da tafin hannunsa biyu ya shafa fuska ya shafa tafin hannunsa Sau wanda yana cewa to haka ake cewa hadisin shafa har gwiwar hannu bai inganta to wannan shine abin da ya faru na taimama qala usayd ibn al-hudayr sai usayd dan hudayr yace usayd dan hudayr ina daga cikin manya-manyan sahabban mutanen madina kuma daga cikin waɗanda suka shugabanci mutanen madina a lokacin tafa da manzo sallallahu alaihi wasallam taron da aka da manzo da mutanen madina sanda suka je makka akan cewar sun aminta manzo yayi kaura za su ba shi gudunmawa da dauki kamar da za su ba kansu da 'ya'yansu yana daga cikin wanda suke da wannan matsayi wanda suka je wannan ana kaddara su ce cikin sahabbai yan gaba gaba ne masu matsayi ne da ba kowa yake da shi ba da ta dalilin su aka yi hijira tuma wanda ya hijira suna da ladansu. don su ne suka ba da damar a taho za su ba da ɗauki da gudunma to shine shi usaid ibn ubayd sadar ita cewa ma hiya bi awwal barakatikum ya ali a bakr wannan ba ita ce farkon albarkar da kuke da ita ba ko jariya gidan abubakar je. a nuna ku ayi al'ummar al'ummar nuna abin alkhairi ba wannan ne farko ba kuna da wannan a cikin al'ummar musulmi da cikin albarkar su ai su suka ba manzo ɗauki lokacin hijira asma'u suke zuwa ta kai abinci ake ce mata za su nitsakai ga ruwa ga abinci ta su manzo suna kogo shi ma abdullahi dan umar ije dan yawata ya bi gurin da dabbobi haka dai abubuwan alkhairi rututu da suka babansu ya yi su sun yi gida idan aka ce mai gidan da yake kan gidan akan abu Allah abu manzo sallallahu alaihi wasallama to albarka za ta mai gidan ko kai ka ɗauki wannan akan haka yanzu za ka gaban bashi tsakanin ka da gidan da ba haka in dai ka tsaya kan bin Allah da manzo ba magana to to zarta ko tabe duk matsin da ke ciki duk halin da ke cikin daɗi sai ka gana ka da sauki Allah yana yi da wanda yake yi da shi Allah ka yi da ku faƙalat aisha aisha ta ce ba ba asnan ba'ira sai muka tashi wannan raƙumi allah zai kuntu alaihi wanda nake kai abin suke nufi wanda take kai a lokacin da suka yi tafiyar nan shine raƙumin da take hawa a wannan gurin da ake ta neman wato abin wanda da ya tsinke a shekanta sauka ne abin waya ya tsinke ya faɗo kai kuma raƙumi ka kwanta a kai baka san anyar baka kwanta in ba dabba ba ana ta neman hamma zuwa tsaya da ba sai ɗan yin ƙuna ce kuɗan duba nan ba ko ɗan tashi a gani ko to dabbar kenan kuma saboda akwai abin da Allah yake ne har sai an kai gare shi eh shi ma kuma jin ya kwanta a duniya da dame shi bai ce tashi an raƙumin kenan a dabbobin ma daban yake shi yawwa ka gaba ba a san gaibu ba da manzo ce ku tashi raƙumin nan yana kasan su ko wannan mana daga ciki muhimmin darasi da manzo ya san gaba da ba a wannan neman ba kuma da karama tana aiki da karama abubakar da su aisha duk zai fito a tashira kuma nan yau su usai da duk haka ba su da aka sama su nemo din don ma su nasara samu a sun samu abu mai matan masu sai suka tashi wannan raƙumi sai aka ga wannan wato abin wuya a sa to wannan eh, kissa da ta faru da kuma wannan abu da ya faru da aisha da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda da yake sanar da mu cewar a matsayinka namiji kake da mata ka yi da abin da ka san za ka iya yi don faranta musu damuwa da abin da yake damu su mata suna da in ka damu da damuwa ta za ta damu da in ka ƙi damuwa da damuwa ta kyauta ma ba ruwan ta ta yi ba ai bai damu da ne ba ai shi ba na gaban sa ai gaban sa ballan sana ma a ce su su biyu ne ko su uku wacce su take a ce da ita kake sai a daki Allah ya samu da shi ne karatun mana ne abin da muka da Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd to mai tambaya ta farko da aka rubuto na fahimci da dai littafin da ya rubuta shi to ne yasa shi yake bi gaba gaba yake turo tambayar a ran zai karatu littafin shi wannan shine na uku aikowarsa ko shi gaba yake cewa a cikin littafin fitul miyasar na biyu an ce istalafal ulama fiddamin ladi tarahu ba'dun nisa asna a fataratul hamdu malamai sun yi saɓani game da jinin da mace take wasu daga cikin mata suke gani a lokacin da suke tsaka da ciki mace mai ciki ta ga jini faƙala ba abuhun inna hudan mulhaid wasu daga cikin malamai suka ce wannan jinin da ta gani jinin al'ada bi hujjati wuqu'ihi ala sifati al-hayd li ba'd an-nisa su da hujjarsu afkuwarsa ga wasu daga cikin mata da sufar jinin al'ada suka ce to ku jinin al'ada don abin da aka san mata da yi jinin al'ada wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce innahu laysa bihayd idan mai ciki ta ga jini ba jinin al'ada wasu malaman haka suka ce bal huwa istihara ta jinin cuta ne ka ce mai jinin mai ciki ba ta jinin al'ada sai dai jinin cuta me yasa kuka faɗa ka suka ce abin da suka faɗa ka suka ce da annal haida domin shi jinin al'ada hadamul litti idadin rahim lilham rugujewar da mahaifa take wa shirin ciki ne yake haifar da jinin al'ada in mahaifa ta shirin za ta ɗauki ciki sai ba a samu saduwa ba ko aka samu saduwar amma mani bai tafi cikin ta to sai ta wargaza shirin ta in ya wargaje shirin sai jinin al'ada ya biyu to in ku ciki ya samu ina magana sake yin shirin daukan ciki bayan da ciki ta riga ta rufe ana ci gaba da renon abin da yake cikin ciki an fahimta suka ci saboda haka idan mai ciki ta ga jinin al'ada ba jinin al'ada ta jini ba jinin al'ada ba ne jinin cuta ne ko dai cikin da zai bare ko wata jijiya daga cikin jijiyoyi suna zubar da shi tana zubar da shi suka ci wannan su shine dogaransu wannan shine bayanin mai wannan takardar mai tambaya ta biyu kuma ke cewa da Allah shi rukunan yake so ya sani da aka ce rukunan sallah mai ake nufi da rukuni a sallah rukuni shine duk abin da in ba shi a cikin abu abin zai rushe ba zai tabbata kamar ruku'u a sallah in aka yi sallah ba ruku'u ba ce ba kamar sujada a sallah in aka yi sallah ba sujada ba ce ba kamar kabbara harama dan sai an yi ta ne ake fa sallah take zama an fare ta kamar sallama sai an yi ta ne ake fita daga sallah an fahimta to ire-iren waɗanda duk idan ba a yi ba babu sallah shi ake cewa rukuni abinda in ba shi a sallah sallah fice ba sauran kuma ƙarin bayanin sai ku sake koma abin littattafai amma dai ga musamman Eh, ana kiran su farla ana kiran su rukuni wannan kuma yake cewa shi wannan hadisin yake so a masa bayani da hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito da wanda muslim ya rawaito hadisin farko yake cewa manzo ya ce mafiya alkhairin matan da suka haura kumi nagartattun matan quraishu sai mata sun hau abin hawa a lokacin da a hau jaki ne a hau doki akwai rakumi akwai alfadari su ake hawa su ne ababen hawa su mafiya alkhairin matan da suka hau abin hawa matan shawa na gara su da su mafi mafificiyar ƙabila a duk duniya kabilar manzo sallallahu alaihi wasallam dan ya faɗi irin sufofin su yake ce ahlahu ala walad fi sigari su matan ƙurai su ne mafiya tausaya wa yaro ina ɗan ƙarami da cikin abin su akwai kula da tarbiyyar yaro ina ɗan ƙarami wa ar'ahu ala zaujin fi zati kuma su ne mafiya wato ainihin kulawa da ɗa a ƙarƙashin miji ko mai ƙarancin abin hannun miji shi ma mijin a yi haƙurin zama da shi ko mai ƙarancin abin hannunsa wani ina daga cikin siffar da yake nuna nagartar mace ba za a ji tsakanin ku da ita ba in babu in kuma aka samu a wadata gwargwadon iko ba a samu ba za a ji shiru ba wata matsala yadda sanda aka samu baki ya shiru to ba a samu ma baki zai shiru wannan matar farko ta annabi isma'il ta rasa wacce sanda babansa annabi ibrahim ya zo da shi a makka bai same shi a gida ba ya bai ta ina mijinki ta ce ya fita ba ya yanayin gidanku ta ce muna cin wuya ba daɗi ya ce to in ya zo ki ce da shi canza wannan dokin kofar ta sai ta ɗauka dokin kofar da ake shiga gidansu ake da ya zo ya ce ya mun yi ba ko akwai wanda zai ce eh, wani tsohon ya zo ba yadda yake ke tambayar ya kake a gidanmu na ce masa muna cin wuya amma dai ya bar sallau ya ce a ce za mu canza wannan dokin kokon shi ta aike ce sai ki tafi gidan kin tona san ki asiri ba ki da kiri ko ba ki rufe asirin miji kuma ni na fita nema a ba daɗin tafiya nake a ba daɗin jin ka abin da za a shi amma kin kasa yabawa ha zo mace mai renuwa da kin yaba matsala ce su za sai ko ya sake wata kuma aka yi sa'a da ya sake zuwa ziyara da tarar da shi bai tar da wannan matar da ya sake tambaye ta ya mutu ta ce alhamdulillah muna zama tsalau ta ba ce ba haka ba a kuma <laughs> to amma dai na mata garin ce dan watsa tsaye ta za ta yi ta ce alhamdulillah yaya ce an dama ta samu a ci nama na dan kuma abinda ya samu a sha ruwa a yi ta ɗaya yaba da abin da ake ta biyan kinu shi ne ta ce to ki ce masa ya tabbatar da dokin kofin ya zuwa ga masa ce aike ce zama daren ko to wannan yake nuna mana cewar yana daga cikin wato ainihin abin da ake gane nagartar mace rufe asirin mijinta da akwai da babu ta karɓa abin da Allah ya hukunta eh. to sannan a hadisin da yake biye da wannan wanda imam muslim ya rawaita yace shi kuma yana so san wannan hadisin da yake nuna shi wannan hadisi abin da yake nuna Aisha da take cewa kuntu ashrabu wa ana ha'id thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yada'u fahu ala mawdi'i ala mawdi'i fiya fa yashrab Aisha take cewa nakan sha abin sha ina jinin al'ada kuma in miƙa manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi abin da na shaɗin ragowarsa ya sa bakinsa a inda na sa bakina ya sha abu sannan nakan gwaigwai nama a jikin ƙashi ina mai jinin al'ada in biƙa wa manzo ragowar naman da ke jikin ƙashin da na gwaigwaya ya sa bakinsa daidai inda na gwaguya shi ma ya gwaguya to laifin na cewar mace tana jin al'ada mijinta baya gudanta ce ba zai ci abinci da ita ba ba zai mu'amala da ita biyan bukatar sha'awa aka hana amma idan na ci abinci su kwanta su bacci tare su kaje masa kai ta shafa masa mai duk bai wannan bai saba shi da su zauna su hira su duk ya halatta so da haka wani hadisi na tare da mu manzo sallallahu alaihi wasallama baya kyankyamin yawun matansa zai ci abu inda suka sa baki ko ya sha inda suka sa baki ya sha wanda yake na cewa kan ka samu ciwo ala mai hukunta magana ce ka sa bakinka a yawon mai ciwo za ka samu ciwo duk wannan ba kada ka zo ka ɗauki wannan ka kana kanka mu'amala da kowa ka zama komai sai kai kai kaɗai haka za ga wani na an ba shi kofi wani ya sha ba shi sai ya saki inda zai sa bakinsa shi wani ma a nemo leda a sa a kofin sannan a zuba ba haka ake wa shayi kakka sha da bakin wani ta an gama tun da ka sha a kofin da ba da gidan ku ba ita dai da waya ga maka ba ta da matsala ko ko kai abin za ka yi tsoron Allah ka yi bismillah ka kai abin za ka yi ka bar wa Allah ikon wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka